والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da rayuwa a wannan masallaci da gida da raba wanda ya shafi kan marusa a birnin katsina a wannan yammaci na sha biyu ga watan ramadan dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da rana ɗaya ga watan march dubu biyu da ashirin da shida mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da girma wanda shi ne wajen su na goma sha ɗaya a jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka in ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi iskar adawa waɗanda su ne mutane mafiya ƙarfi waɗanda Allah bai halarci irin su a ƙarfi ba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad su ne waɗanda Allah bai halarci irin su a ɓangaren ƙarfi ba yau kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga iskar samuyawa za mu tashi daga iskar samuyawa insha Allah ta'ala Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم نعم الله سبحانه وتعالى يجي وإلى ثمود Suma ma samudawa mun aika musu a kawo saliha mun aika musu ɗan uwansu salihu kamar yadda muka faɗa a baya yana da cikin hikima Allah ta aika manzo daga cikin mutane saboda ya san su ya san al'adunsu sannan kuma dan kawo su suka fahimci ce to ai mata kuma da ba irin mu ba abin da zuwa ta jajiran in kana ba su labarin wasu kunce-kuncen ke ce maka ai waɗancan sahabbai ne ba irin mu da su ba kada sai Allah yake aiko manzo daga cikin su Ya ce musu qulullah ku bauta wa Allah ma da ku min ilahi da gero ba ku da wani ubangiji wanda ya cancanta ku bauta haka banda Allah subhanahu wa ta'ala قد جاءتكم بينة من ربكم Tabbas, bayani da hujjoji sun zo muku da ubangiji ina ta mu gani haka na samu ya faɗa wa lokacin da aka aike shi Allah ya yi tafsiri ya yi ƙarin bayani a suratu suratu shu'ara yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya كذبت ثمود المرسلين نعم إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين كما كديت كما يدعى الله سبحانه وتعالى الشيخ شيء كبوتا الله ba za ku ji tsoron Allah ba ni manzo ne a mutacce kuma ma kan kuma da yin gina ni ma na lada da yake ni ma a wajen bala ba ka ce kun tattara mu kuɗi ko kuma sai an ba da wani lada a kan wannan aikin da ne in ajiye illa ala rabbil alamin ila da yana wajen Allah haka yake a sai ci gaba da cewa أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حضيم نعم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المفسدين ولا تطيعوا أمر المفسدين ولا تطيعوا أمر المسرفين

في الله يجب هذا يثبت على أن الثالث هو أشراف من العرش هو ولقد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن

أتنهانا أن نعبد ما يف... أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا نعم. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أصيته فما تفيدونني غير تخفير نعم سؤالك يا مسوعد يا مسوعد ita yanzu idan kuna son su taɓa wa Allah in na rabu da Allah wa zai taimaka mu wa zai taimaka mu saboda haka annabi bayan ya yi musu wa'azi sai suka ce to mu fa gaskiya ba za mu imani da kai ba sai idan ka fito mana da taguwa daga cikin wannan duka mu yanzu muna so kawai wannan dutsen ka fito mana da shafuwa da yake sun yi haka ne domin su kwarsa ne saboda sun babu yadda za a ce dutse ya yi kuda da haifi takuwa a nan ya ce masa to ya ce musu yanzu idan aka fito muku da takuwa za ku imani suka ce in aka aka yi aka nafsa sai ya roki Allah Allah ya fito masu da jagowa irin wata suke su ina fatan mun gani saboda haka da ya fito musu da wannan tago wasu suka imani wasu suka yin imani aka sa musu doka a suratul suratul kawar ko wadda biyu ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتدر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم نعم. saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya fito musu da takuwa wannan takuwar da aka fito musu da ita aka ce ga takuwa la hashrubun wala kun shirbu yawmin ma'lum ku ku sha yau ruwan irin da za ta sha ruwa tana shi ne ruwan duka dare saboda haka aka ce to yau ku sha ruwa ita kuma gobe ta sha kuma saboda adalci na Allah ranar da ba za ku sha ruwa ba to sai ku sha nonon ta shine wala tihu annal ma ismatun bayna ka ba ta labari ya kai tsaro annal ma ismatun bayna shi wannan ruwan an raba tsakanin su da takuwa yau ta sha gobe kuma su su sha kullu shirin muhtazar to amma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace anan gurin hasiyi na satullahu lakum aya ga ga ga wannan taguwa ce ta Allah wacce Allah ya ya muku ta zama aya fadaruha ku kare ta ta kulli aurilla ta dinga ci a cikin kasa Allah wala ta masuha bi su'i kar ku yadda ku taɓa ta ta kuma da mutum saboda idan kuka yi haka sai ya zama to cewa azaba da yana ta sani za mu dawo wajiya suka yi da taguwa yanzu mu ci gaba da farar Allah da annabi sanu ya ci gaba daga sosu واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من فهولها قصورا تتخذون من فهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم saboda haka annabi salihu ya ci gaba da yi wa mutanensa bayani yana gaya musu irin falon da ya zama cewa Allah ya yi musu ya ce wasu kuru irci ala kulafa ku tuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku kuka zama halifofi kuka zama a bayan ƙasa ina fatan manoma gani kuka zama masu maye kurki min ba da hali kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku kuka zama ko nan bayan adawa bayan adawa su min suhulha uswa inda kuka ga dama kuka yi gini akan a ƙasa wata ce turanci ba da kwanita kuma kuka ga dama ma kuka rarrake dutse idan kuka rarrake dutsen nan sai ku yi sai ku yi shi irin yadda kake su kuma tabbata haka za ka gani haka za ka gani Kofa, da gurin zaman su da komai na so a ce na binciko ko ne lokacin da muka je ziyara wannan ah, kasa ta Wasu wacce take a kasar saudiya a shekara ta dubu biyu da goma sha amma insha Allah ta rayu hotunan ba ta kusa gobe zan fito da su za ku ga wasu daga cikin dutsuna har ma da inda suke kofar su ta shiga inda suke rara cikin dutse in ka hango su amma ba za ka gana akwai yi a ciki ba In taɓa zuwa gurin har shiga har ma mun hau wasu daga cikin manya-manyan tusina waɗanda suke a gurbin yi kwana uku a gurbin ya jinaya so a Allah ta'ala yankar da raba hankali gina gobe in mun zo ko da muna kistar mutane a nan ne insha Allah ta'ala za mu nuna wasu daga cikin hotunan domin kuwa dutsunan da Allah yake magana a nan ba saboda aka yi ce wajen da ke suna wajen ke suna jibala wuta ko kuna a ranar da dutse ku fitar da rabuna tukku ala amma saboda ku dinga tuna nemomin Allah wala ta'asau li ardi muslimin wala ta a li ardi muslimin kada ku yi banna a bayan kasa ina fatan mun gani wala a li ardi muslimin kada ku yi banna a bayan kasa saboda ku ga nan wurin annabi a قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا

ورون على طلبة الإيمان في المسلمين إلا بما أرسل به مؤمنون تقمصوا من إيماني لأرجع بعد كل قال الذين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ولن نسبح جرما إنا بالذي آمنتم به كافرون gaskiya mun kama cewa abin da kuke kuka yi shi a nan salihu Allah ya ba da labarin yadda suka yi da mutanensa a wurare da yawa tun daga surar farko ita ce surar arab har zuwa surar ƙarshe a jerin surori da yake sha hudu da suka yi bayan kisa a nan salihu wato surar shan ita ce sura ta ƙarshe a abin da yake tunawa wacce ta yi magana a kan mutanen annabi kanu ina wata mun so da ka Allah wata sarki ya ba mu labari da yawa na marakace marakace da suka yi maka kafin daga baya su su kashe taruwa alama za ka iya karanto mana a isar annabi ko wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ita a cikin suratul lankawuce suratul nan ولقد أرسلنا ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله نعم. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون نعم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم أنتم قوم تفتنون wala ya kuma wajen abu a kama matsalolin da suke suka zo mana ta dalilin wannan wa'azin kai ita a shi matsalar ku tana tare da ku shine tsayarwa matsalar ku Allah subhanahu wa ta'ala shine yake kawo duk wasu matsaloli duk wani abu da ka gani da Allah ya tsara tsayarwa inda ruwa saboda haka duk wani abu da ta gani ya faru na mai kyau ko mara kyau daga Allah ya yi فلم تقوم تفتن ألا وكان في المدينة وكان في المدينة تسعة رهط وكان في المدينة تسعة رحب يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن إنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون hakurar da take nike din da can ba da ake zama ita mun ci gaba saboda haka yake cewa saboda haka sai suka ce ai kawai yanzu kawai a kanta ko wani a kashe shi Allah ce wa maka wa maka wa maka na maka bari ka mu mai me ma'anar wa maka wa maka wa maka na maka ne ka kai shi فمكرهم مسكرا zahabtu bihara qataltuhu qitla ina fatan mun gane so kawai yana karfafawa ne dan a nuna abin an yi shi tabbas ana iya ya gaya maka ce sun yi makirci wa makana maka sai muka yi sai muka musu sakayya da makirci kaka ce kin yi makirci mu sai muka musu makirci wannan fassara ce ni irin waɗannan sufofin ana ce musu sifatul muqabala haka ake ce musu a ilimin akida sifatul muqabala ma'anar sifatul muqabala shine ana tabbatar wa da Allah su ne idan suka zo a wajen ramuwa so yanzu ba za ka iya cewa daga cikin sufofin Allah akwai albarka ba za ka iya tara da cikin sunayen Allah akwai almaki ba saboda sunaye ne sifatun mukabara haka ake ce ana tabbatar da su ne inda mukabara inna ma na hannu nanu mustahzi'un ko Allah ya tahzi'u ne ko kaga saboda za ka ce Allah ya tahzi'u ne ba ta Allah ya tahzi'u ne Allah yana saka musu a kan kirkirancin saboda ita waɗansu waɗannan kalmomin irin ta iza irin su almasar asalin su kalmomi ne da suka kunshi na kasu waya. shi kuma Allah duk sufofinsa ba yana sufofin da kada bai babu tauyayyar sifa to amma idan suka zo a wajen mukabara to anan kuma suna nuna karfin Allah idan kai Allah ya saka ma da irin abin da kai to sai ya nuna karfin Allah a lokacin da su zama kamala amma haka kawai su sufofin albarka alkhadi'a yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u Ka ba za ka tuna yaudara Allah kuma Allah shi ne yaudar sa sai ne yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u shi ne yake masa sakayya da yaudara ina fatan mun gani saboda haka mutane nan tsaro su shirya kashe shi Allah ya taka musu da makircin su fita salihu sun roƙi cewa ya fito musu da taruwa. kuma su sun san ba zai taɓa yi wa dutse ya fita da taruwa, amma sun yi yin suka yi shi Dan ya nuna shi an yin yadda Allah ya amsa addu'a shi ya fito musu da shi aka kawo musu ƙa'ida aka ce musu wannan taruwa. kullum za ta sha wawa da ta sha wawa cikin laha shirgun wala kun shirgu yawmin ma'aru amma a yankin Allah ran da ba za ku sha wawa ba ku za ku sha wawa amma Allah ya ce kana hannun su a yi wawa hata hafa ba ta a suratul shams ko idin ba haka فقال لهم رسول الله لا تكرماني a can gurin a na ta wasu fari ba sai suka kira wani daga cikinsu sai ya so gida wasu kuma suka ce a ayar kasa kuma idan ba a sa shi kaha marashin arzikin cikinsu ya zabara ya ƙara mai mai ta musu na ƙasar lahi wasu kira wannan fa wannan fa taguwar Allah ce wannan kuma rana ce ta ruwa wannan kuma ruwa ne wata Allah ya waye mana sirrin da za ta sha ruwa ba wanda ya shi amma ina fitar da ruwan ba ba ba suka kai tashi suka soke فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين نعم yake cewa kafar الناقة في suka ita abin ita jagorar akawar wuka akar kamar yadda wasu suka ce shi ne a tsara kafafun yamma a tsara kafafun mutum ko kuma a taɓa wurin da zai iya tasiri wajen mutuwar shi duk wannan malamai sun yi wannan fassara fa akarun na fata wa a tawa na mai rafi suka kan gari suka ƙi ko umarnin ubangiji su وقالوا يا صالح اتنا بما شهدنا to salihu yanzu ne mun kashe kafuwa yanzu abin da ya rage shi ne yana wajen ka sai ka zo da abin da kai mana alƙawari na azaba in kunta min kai a sauran hud bayan sun soke na ba a فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام نعم. ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فعقروا فقالت تمتعوا في ذلك ya suka tsare mata kuwa sai saro ya ce to yanzu kamar ta ofi jari na ta iya waɗan ya daɗi na tsawon kwana uku dari kawo a dubin wannan alƙawari ne wanda ba zai yi ya zama ƙarya ba ina fata mun gari babu wanda zai iya kayan da shi sau na ka adalcin Allah duk waɗanda suka yi imani da Allah su sai Allah ya tsirata su su kuma waɗanda ya zamanto suka karyata annabi salu ba su imani da shi ba suka ba da goyon baya wajen kashe taguwa a ba a khazadhum rajifatu fa asbahu fi darihim jazimin na'am فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فأخذتكم الرجفة تسعة وتسعة فأصبروا في دار جاثم ثم سنوى في دار جاثم سنة قربان عقل ويوش duka Allah ya halakar da su so idan ka kalla ɗan adam fa yana daga cikin halittu waɗanda suka faru duk a halittun da Allah ya halitta ko za ki yafi ɗan adam ne amma shi ne kowa saɓawa ne shi ta Allah yake mamakin ma wai da ɗan adam yake kafin shi كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وإني دليل ليس ارتكاب الشوال وكنتم أمواتا الحالي الحارم دار الحكومة الله لا يتركونا saboda haka shi yasa Allah ba ku sarki yake yawan kawo labaran waɗannan jami'a waɗanda suka kai makanci saboda ya zama mana yana kaga yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wai ba ku ga yadda ba ka ga yadda ubangiji ke da adawa ne ina wannan da iman allati lam yukhlaq mithluha fi dinar waɗanda tunda Allah yake halitta ne kamar halittar ne farko suwa wata mudan ladina jabu sakra bil wadi da kuma samudawa wadanda su suke tsaga dutse ma shi gwar da za su zama ko fir'aun da bin hauta da kuma fir'aun da wanda yake da tirawu Allah ya tsaba wurin ila waɗanda suka wuce gona da ke suka yi ɗagawa a bayan ƙasa a afsaru fi hankaka suka yawaita sannan a cikin bayan ƙasa ta sabba a yin ko a sai Allah ya zuba musu azaba ina rabbanka da kai fuska duk wani abu ne kuma wani shege wanda yake kama to ina rabbanka da kai ubangijin ka yana nan a madakata ka yana a madakata ina fata mun so da ka duk waɗannan Allah yana kawo waɗannan labaran ne ba wai dan a ji daɗi a yi a yi dariya ba a Allah yana kawo wani domin ya zama izina shi ta suratul baqara yace faj'alnaha nakalan lima ne ha ko ma khalfaha wa mawridatan lil muttaqin a suratul suratul a'raf ko canzawa ce fasiru innal aqibata muttaqin ƙarshe mu mutanen kirki su suke samun kyakkyawar sakamako kalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala astaghfirukum an yughrika aduwakum wa yastakhlifakum fa yusu alayka ta'malu ina fata mun gani to da haka zaka ga koyaushe wa ajina allazina amanu wa ajina allazina amanu هذا هو فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وتفتول عنكم يجوي الرايا وقال يا قوم يا قوم تعلينا لقد عملتكم رسالة ربي نائكم كدا نائكم كدا تقوى وجهنا ونصحت لكم كما نعلم ولسي أمام ولكن لا تحبون المعاصرين sai magana ɗaya ba fasar masu gaskiya mana ya zama cikin abin da ya faru wasu ya faɗa musu ne kan halakar da su wasu kuma suka ce a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a Abu bayan kashe su a yakin ya tsaya daidai tsohuwar rijiyar ta aka zuba nawa wanda Idan da yi musu magana to irin haka ne shi ma annabi salihu da wa mutane sai bayan da aka gama halakar da su sannan da yi wannan bayani cikin bakin ciki da kuma da ruwa saboda babu wanda ya fi san al'ummar da ta shiryu kamar annabin da aka shi ta annabin sallallahu alaihi musulmai ta hayayyafa saboda alfahari da yawan al'umma a ranar alkiyama ina fatan kun gane ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين نعم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس بل أنتم قوم مسرفون ولوطا تقوم لوط لوط لن تقوم النبي إبراهيم حتى تمشي معناه نسيوا النبي إبراهيم فهناك الأول عند كبران المشركين في أهل القلوب نور إن عاران إن هذا ونشري سبحان نور إن عاران إن هذا نقول يا أمشي مسلم شيء a wajen annabi Ibrahim haka Allah ya faɗa suratu suratu al-kabut ko fa amana lahu fa amana lahu nud wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin wato na ka gane irin rahama ta Allah ya kuma daga nan an mutu kashi za ka ji abubuwan da mutane da suke ba mu da ba mu

kwanakin baya kawai wani aka ba shi alamar sati aka ta sai ya koma kogoron lada shi ne abin da za a haɗa sati shi wallahi ya ba kuma fitar ba ya ga masallaci da niyyar an yi da sallah da irin muminin nan ne wanda yake jiran sallah tun kafin lokacin ya zauna tun kafin lokacin ya cika ya zauna kawai yana jira ne a jira sallah ana fara kiran sallah shi ne ya zama a dani yana fara ya kai mai kyau kayan koma ko bayan shi shi abin da aka ce mai kawo ke na zan ya mutu take shi ma aka samu wasu mutane suka aika shi laya yanayin najeriya ma da ba tsari a da wani sosai har so na ke ma kashe wani ma a samu wasu ma wa kasa su allah saboda an dai na shekara goma ashirin a manta ma da shari'a a manta ma da shari'ar kwata-kwata a manta da ita halakar je ce ga halitta nan an ma fara manta ta kuka aika shi lariya to ku duba ku gaba wannan taguwa ko kuma shi Allah ya halaka su duka ko yanzu mutum nawa ake kashewa mutum nawa aka sai ya kashewa yanzu da za a kuma kasa kan ina fatan mun gane to ku ji mutane a nabaru kuma a abin da suke yanzu a ƙungiyoyi a da suke abin da mutanen a nabaru su isfara da kome yace da mutanen ka a ta tunar ba shi shaka yanzu ya za ku ku zo da albasha masu ba ku kun biya mai ahadin mai ra'ayi ya za ku ku dinga aikata albasha da ba wani kamar an ce kafin annabulu ke zo ba taɓa samun wasu mutane wanda suke kwantawa da maza ba a taba samu ba a taɓa samun mazaje waɗanda suke kwantawa da mata ta ba a taba samu shi sa ce ma saba ƙwarkun ha min ahali min al'adari ba wanda ya taɓa raga ku wannan ta la da rijala shahawatan min duni nisa yanzu ku maimakon in za ku biya sha'awa ku je wajen mata sai ku je wajen maza bal an tun kowun musulmi ku ne waɗannan hannu a suratul a suratul shu'ara yace a ta suratul qur'ana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun 'adun wai yanzu ya za a yi dinga zuwa wajen mata ku bar abin da Allah ya halitta muku ne da kamata kai ku yin su da ke kai lu la'in kance in ba gane da wannan bayanin ba Kula da kula da mai kokari za mu kore ka daga garin ina fatan mun gane saboda haka annabi ya kan tsoro ma wani lokaci idan ya yi bari, saboda mutanensa suna bin maka shi ne Allah ya ce wa maka da jawabar kawai وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم

irin waɗanda suke suke son dauka suke son abu bayan dauka da kawai su a taɓa ko na taɓa ba da labarin gina ga anan wani mutum ya dawo daga wala ya nake shi yana hira yana gaya wani ya ci ashi ne ji haji bai je kushe ɗan ba sai saboda gaskiya shi ɗan mutumin shi ne baya son ya ba ta alaƙa da take tsakanin su da haka shi da ya gaskata wa cikin tsari iyaye amma da ya shi shaidan saboda shi ya zaci in an zai jifa shaidan shaidan da ake jifa shi yasa ya gaskiya shi baya san ya samu matsala da shaidan to kaga irin waɗannan mutanen da suke cewa idan wani abu ya da tsaharo kaga yanzu shi wanda yake faɗin wannan ya san ba haka ne ya yi ta tunda misali a ce a ah, ba masu mutanen da suke so a tsakaka kowa ya san gaskiya abu ne kyau saboda haka kamar yadda annabi ruwan ya faɗa musu ya ce ni da amal kuma ya ƙani ni gaskiya na yi dama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari har yadda annabi ruwan da ya yi bakin mala'iku yana su so kasa ke musu ولما ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم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 kuma ya san halayyar mutane saboda haka mutanen su suka zo suna sauri ishe musu hamu da ina haji kullum an faruwa kaya wata nan a suratul suratul hijr haula ibanaji in kuntum fa'ilin in abin za ku yi kaya wata ku aura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

إنا مرجوك وعهدك إلا امرأتك ina mun gani sau da haka suka ce sai matarka ita wannan tana cikin waɗanda za a hannunka sau da haka na haka suka yi da mutanensa ya yi musu a ya yi musu a ci ba su ci ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ruwan azaba shine wa asarna alaihim masaran فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله يمكر ومتوى أبن يكيب لنبي فالجوث وأما أشان أسرته لهذا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منظور سوى لك وتعالى يمكن shi ka ina yawan maimaita wannan musamman wajen bita da malaman tafsiri wato zai yi wahalar gaske mutumin da bai haddace ƙur'ani ba ya ke tafsirin ƙur'ani da kyau saboda akwai ayoyi da yawa da su ne suke fassara wasu haka yanzu kawai za ka iya cewa wa mutane a yin matsara in ba ka haddace ruwa ayoyi ba muka yi musu ruwa ruwa a fassarar malam tarihi فانظر كيف duba عاجبة المدينة فهو تبيتع كالسن wanda ya kasance. amma idan ka koma su suratu hud za a gane ba wani ruwa bane ne a kawasuwan nusu zuwa su ne shi ne wa an tsauna a yin hijara tan yin sirjiyin mamun ko su ma musamman a jami'in da rafika duk an yi musu alama Karatu wa zariya قال فما خطبكم أيها المرسلون نعم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين نعم. sun ji a tawar jihar da ke bayan suka mai bishara da isaha ina fatan mun gane to shi ne suka tsaya masa za mu je wajen musulmai lilosir alayhi jaratan kaga anan ma sai da na gane wannan aya ba za ta kasarwayin ba a haɗu da wasu ayoyin ba in ka ɗauki wannan aya kawai za ka ce wa wannan alayhi faɗa muka yi musu rauni to amma idan ka ɗauko suratul zariyat ka ɗauko suratul hud za a gane ba rauni shi ne kaga ana sai da nurtil alaihim hijaratan min tin don mu jefa musu mu jejjefe su da duwatsu min tin na yanku مسومة عند ربك للمسرفين شنو مسومة نعم مجيب فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسرفين آه، آه، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين kenan gidan shi ne ko ba matan shi shi ma banda mata to kaga irin waɗannan kiskoshin idan masu wa'azi suna karantawa za su amfana mun wallafa littafi mai suna jagoran ne wa'azi mun kawo irin waɗannan a wajen siffar haƙuri wanda da yawa in kana ba da ilimi wannan zai zama maka idan ya zama cewa kawai za ka zama sai mutane sun taru da yawa sannan za su ɗan ciki kai wa'azi to ba ka kana cikin soshin gaba da yawa kai ka ga ne alƙuwa ne amma ba ma wajen yana biya gaya mai cin gaya musulmi gida ɗaya ne na musulmi shi ma kuma gidan ba wani gina na ina fata mun gani so da ka Allah subhanahu wa ta'ala ce ka zo kai ka kana mutum ne ka duba ka ga irin yadda akibar mujirmai ta kasance saboda a wani gurin Allah ya tafi da Allah ariya ta filaha muka sanya samanta ya zama shi ne a kamar juyin wani Allah ya ba mu dace zan karanta wannan ba a tambaya ta baki kawai saboda mutum ne da rabi da ke shi na akwai da tambayar baki bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah mai ya kamata da kuma da na samu sai ma da kai kuma a cikin a da ikama ikama ne bin ba abun ba abun ladan alkama idan ana ikama ba abun ladan yawwa abin da ake bin ladan shine ne shine kira amma ikama ba bin ladan